الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع إنه كان عبدا شكورا فقضينا إلى بني إسرائيل قيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا, بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد وجعلوا الى الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأبيدناهم بأموال وبنين وأمددناهم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ja numfashinmu zuwa wannan yammaci na hudu ga watan ramadan bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 1443 Allah madaukin sarki cikin yardarsa ya sake tara mu cikin wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba Allah madaukin sarki ke muke roƙo ka buɗa mana zukatanmu ka sanya mana fasaha a cikin zukatanmu da harshenmu ka ba mu ikon fahimta ta daidai innahu waliyu zalika wal qadiru alai mun kasance muna cikin tafsirin suratul isra yayin da muka gama tafsirin aya ta farko inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آية دمك بيان شورا الله بدو يكون سركيا بي محمد صلى الله عليه وسلم تكويتي a lokacin da ya shiga cikin bakin ciki aka karrama shi karramar da ba taɓa wa ɗan adam a duniya ba kuma karramawar da har duniya ta naɗe ba za a sake wa wani ba bayan muhammad sallallahu alaihi wasallam sai allah madaukin sarki ya shiga bayani a cikin aya ta biyu sai ya ce wa ataina wa آتينا موسى الكتاب وجعلناه هودا لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من وكيلا الله يقول آتينا موسى الكتاب كما مكبر عن النبي موسى عليه السلام للتاجد Allah madaukin sarki ya kammala da bayani akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma an koma bayani akan annabi Musa alaihi salam da littafin da aka bashi a taura malamai anan suka yi mulahaza cewa sau da yawa Allah madaukin sarki idan ya yi magana a cikin alkur'ani mai girma akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan biyo bayan bayanin da bayani akan annabi Musa alaihi salam idan yayi magana akan alqur'ani mai girma sau da yawa yakan biyo baya da bayani akan at-taura idan yayi bayani akan mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sau da yawa yakan biyo baya da bayani akan al'ummar annabi Muhammad annabi Musa alaihi salatu wassalam da wannan malamai suka ce babu shakka ko wani sirri babba misalai inda Allah subhanahu wata'ala yake gwama bayani akan waɗannan annabawan guda biyu Allah madaukin sarki cikin suratun nisa yana cewa yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' kaɗan na ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yas'aluka anta Muhammad ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban min sama sai yace ne faqad sa'alu Musa akbara min dhalik sai bayanin annabi Musa alaihi salam ne biyo baya a cikin suratun nisa Allah madaukin sarki ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl alayka dinnan ana magana ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wa rusulan lam naqsushum alayk me biyo baya wa kallama Musa taklima Allah madaukin sarki cikin suratul qasas yace da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وما كنت بجانب الغربي أنا ما مقالة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيتي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين أتكين سورة القصص الله تنسلك سلكينا توا نتلو عليك أنت محمد نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق liqaumin yu'minun hakan nan zaka tarar cewa Allah Madaukin sarki yana gwama sunayen waɗannan annabawa guda biyu gurin bayani cikin alkur'ani mai girba. hakan nan mabiyansu Allah Madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu da suwa ake magana da al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la takunu kallazina azau Musa an yi magana akan mabiya annabi Musa alaihi salam anan malamai suka ce lallai lallai akwai wani sirri wata hikima mai girma tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi Musa alaihi salam akwai nuqtatul musharaka na farko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne shi ma annabi Musa annabin Allah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ne rasulun shi ma annabi Musa alaihi salam manzan Allah ne malamai suka ce littattafansu guda biyu da alqur'ani da at aka ce kakaf cikin littattafan da Allah ya saukar babu littafin da ya cika da bayani masu gamsarwa irin alkur'ani sai kuma attaura a cikin shara'o'in da Allah madaukin sarki ya shar'anta wa al'umomi babu shara'ar da ta cika kamar shara'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma shara'ar annabi Musa alaihi salam sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci ƙalubale masu tsanani a rayuwarsa kamar yadda annabi musa alaihi salam ya fuskanci ƙalubale masu wahala a rayuwarsa annabi musa alaihi salam ya yi gwagwarmaya da fir'auna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi gwagwarmaya da su abu jahal abu lahab alwalid ibn mughira da sauran manyan kafirai annabi musa alaihi salam ya yi hijira daga misra zuwa madiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina da saboda haka waɗannan annabawa guda biyu babu shakka akwai inda suka yi tarayya a abin a tafarkin isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukin sarki sai ya ce wa atayna Musa alkitab sai muka baiwa annabi Musa alaihi salam littafi menene littafin annabi Musa alaihi salam shine at-taura Allah ya ce wannan littafin waja'alnahu hudan li bani isra'il sai muka sanya littafin ya zanto shiriya gawa ga banu isra'ila anan za ka fahimci cewa saƙon da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi saƙo ne nawa na banu isra'ila kawai bai shafi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan yana daga cikin dalilin abin da ya sa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hangi sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yana karatun Bible wani tsohon littafin Bible ne ya samu yake karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalle shi sai ran shi ya ɓaci ya ɓata rai sosai ya ɓata fuskarsa sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yana ganin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san an yi wani abu ba daidai ba yace ya rasulullahi me ya faru kuma sai ya ce wallahi law kana nabiyullahi musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai ko da annabi musa alaihi salam yana raye a yau to babu abin da ya kamace shi face kawai ya bi ni haka ne ko jama'a wajibin shi ne zanto sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka abinda aka fi sani shine dukkan saƙonin da Allah madaukin sarki ya baiwa annabawa zuwa al'ummominsu kowace al'umma an ba su annabinsu da su bai shafi wa'ansu mutane daban ba wa ila adin akhahum huda wa ila samuda akhahum saliha wa ila madiyana akhahum shu'aiba amma da aka zo ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai aka ce qul ya ayyuhan nas ya ku mutane baki ɗaya. baki ya shiga ciki fari ya shiga ciki balarabe ya shiga ciki Baturi ya shiga ciki inyamiri yana ciki biran yana ciki ya ayyuhan nas sai Allah ya ce inni rasulullahi ilaikum jami'a lallai ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki daya duk duniya wato jama'a duk lokacin da ake maganar globalization wai a dunkule duniya ya zanto abu daya ana ganin wani sabon abu ne ko new world order na alami aljadid a lokacin da ake wannan maganar ba a waiwayawa a ga menene musulunci ya zo da shi addinin musulunci shine farkon wanda ya zo da globalization duniyar ɗaya ce ba bambanci tsakani na ni da nake nan afirka da wanda yake can saudi arabia wanda yake can ƙasar turai ba bambanci manzon allah sallallahu alaihi wasallama shine farko wanda ya ce a hajjatul wada' ala ku saurara لا فضل لعربي على أعجمي ولا wala على عربي إلا بالتقوى illa bi لي tsarin salloli guda biyar da muke yi duk faɗin duniya duk musulmin duniya globalization ne tsarin azumi da muke ɗauka lokaci guda mu gama lokaci guda cikin wata ɗaya a shekara globalization ne tsarin aikin hajji da ake yi duk faɗin duniya a zo a haɗu guri ɗaya harka iri ɗaya tufafi iri ɗaya wannan shine ainihin globalization shine duk duniya sun zanto abu ɗaya muna fata an gane saboda haka idan ana ce maka duniya ta dunkule yare ɗaya ne turanci ne a'a mu yare ɗaya ne larabci ne haka ne ko gaskiya ne yare ɗaya ne menene yaran saboda a matsayinka na musulmi ko kai dan china ne ko kai dan indiya ne zaka karanta qur'ani ko ba zaka karanta ba da wani yare zaka karanta da larabci wannan shine ainihin globalization to Allah madaukin sarki yace wa ataina Musa al-kitab man baiwa annabi Musa alaihi salam littafi waja'alnahu sai muka sanya wannan littafin hudan li isra'il ya zanto shiriya ga banu isra'ila ya zanto shiriya ga banu isra'ila su wane ne banu isra'ila su ne ƴaƴan annabi yaqubu alaihi salam shine sunansa isra'il abdullah bawan allah me yasa allah madaukin sarki ya ce mun sanya littafin ya zanto shiriya ga banu isra'ila domin duk wani littafin da allah madauki sarki ya saukar a duniya to manufar wannan littafin shine a ɗauke shi a aiwatar a cikin rayuwa yanzu mu an bamu alkur'ani mai girma me ake bukata a gurinmu na bi alkur'ani mai girma mu samu tsira alƙur'ani ya zanta shine kundin rayuwarmu duk abin da muke bukata a rayuwarmu mu koma cikin alƙur'ani mai girma mu samu shirya wannan shine wa ja'alnahu hudan li bani isra'il mu kuma alƙur'ani an sanya mana shi hudan li ummati muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan Allah madaukin sarki wanda ya halicci duniya ya san halin duniya ya san yanayin halittarsa sai ya saukar da manuwal kundin rayuwa ga yadda za ku tafiyar da rayuwarku to shi Allah madaukin sarkin da ya halitta ya saukar da littafin shi ya fi cancanta mu ba shi dama ya gudanar da rayuwar mu ba wani mutum daban ba saboda haka wajibi na kan kowane musulmi idan ɗan kasuwa ne ya koma cikin alkur'ani mai girma ya aka ce ya yi kasuwanci idan makanike ne ya koma cikin alkur'ani mai girma ya aka ce ya yi kanikanci idan kafinta ne ya koma cikin alkur'ani mai girma ya aka ce ya yi kafitanci idan ɗalibin ilimi ne almajiri ya koma cikin alkur'ani idan malami ne ya koma cikin alkur'ani idan ɗan siyasa ne ya koma cikin alkur'ani ko ba zai koma cikin alkur'ani ba dan siyasa musulmi an yarda ya siyasa karazi zube ko kuma akwai guideline cikin alkur'ani mai girma akwai abin da za ka yi wanda ya yi daidai da alkur'ani an yarda ka je ka yi shi akwai kuma abin da za ka yi wanda bai dace ba a ce ɗan siyasa ne sai ya yana tura mutane ashar alkur'ani ya yarda ya ashar bai yarda ba saboda haka a matsayinka na musulmi ko menene sana'arka ko menene aikinka alkur'ani guideline ne a gare ka yau ba ma iya cewa to kenan ba mu da shari'a a Najeriya ba a tabbatar da dokokin musulunci dokokin musulunci sun kaso kashi-kashi akwai ibadat ba ka bukatar sai mutane sun taru a national assembly sannan su gaya maka ya za ka yi sallah ya za ka yi azumi ya za ka yi kaza da kaza da sauransu ko ba ka ne ba kai tsaye ba wanda ya hana ka ko ba cikin alkur'ani ka koma cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za ka samu dukkan ibada a ciki akwai mu'amala yadda za ka yi ɗaurin aure ko yadda za ka yi aure yadda za ka yi saki yadda za ka yi ciniki da mutane yadda za ku yi tarayya a gona ko a kasuwanci duk wannan ba ka buƙatar sai ka aika da wakilai zuwa national assembly sun tattauna ya za ka yi kasuwancinka ya za ka yi ɗaurin aurenka ya za ka yi sakinka ba ka buƙatar wannan haka ne ko jama'a kai tsaye za ka koma cikin alkur'ani kuma ka aiwatar da shi a rayuwarka yadda allah yake bukata a gurinka akwai abin da ya shafi a ka'id yana na cikin alkur'ani mai girma akwai abin da ya shafi sulukiya al ɗabi'u ɗabi'u na gari yadda za ka girmama bako yadda za ka kiyaye haƙoƙin maƙotanka duk wannan baki ɗaya yana cikin alkur'ani mai girma tare da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka buƙatan sai ka aika da wani wakili can ya nemo maka yadda za ka yi menene kawai ba za ka iya ba shi na abin da ya shafi al-hudud wal jinaya eh dan ka yayi sata za ka yanka ne shi ko ba za ka yanka ba ba za ka yanka ba saboda me saboda baka da ikon ka yanka hannun danka idan yayi sata ko ɗanka ya zina za ka yi mai bulala da kanka ba za ka yi ba kenan a cikin addinin musulunci abin da aka ba ka dama za ka iya aiwatarwa da kanka ba tauye maka haƙƙinka ba a ƙarƙashin dokan democracy da ake yi jama'a yana ganin ya kai 80% abinda ba za ka iya yi ba bai fi 20% ba saboda haka babu musulmin da yake da uzuri a gaban Allah subhanahu wa ta'ala gobe kiyama a ce an saukar maka da littafi ka aiwatar da shi a rayuwarka me yasa baka aiwatar da littafin a rayuwarka ba ka ce a mu a garinmu mu democracy ake yi ai jama'a muna fahimta azu nake bayani nake cewa na farko mu sani democracy ba tsarin musulunci ba wannan ka faɗe shi gaba gaɗi babu tsoro ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون daga farkon alqur'ani ka bude kana karanta har zuwa ƙarshe ba za ka ga democracy ba ba za ka gan shi ba tsarin da muke da shi na musulunci ne da shi da democracy sun yi hannun riga democracy mutane ne suke haɗuwa wannan ya haɗu wannan ya haɗu wannan ya haɗu su haɗu su ce to ba za mu yi doka sai su yi maka doka to da mutum dan adam irin ka ya maka doka da wanda ya halicce ka ya maka doka wanne ne ya fi dacewa wanda ya halicce ka shi ya fi sanin ka ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful Allah madaukin sarki da ya halicce ka shi ya fi sanin yanayinka shi ya sa ya saukar maka da manuwal wanda ya yi daidai da rayuwarka duk wani mutumin da ya kawo maka wani manuwal daban ba nashi ba zai gurɓata maka rayuwarka kuma jama'a ku ji wani bambanci tsakanin dokokin musulunci da kuma dokokin mutane yanzu under democracy da muke yi a yanzu wakilai ne za a tara su su tafi house of assembly ko national assembly sai su yi muku doka dokar ana gina ta ne akan wata ka'ida wai majority carry the vote ana nufin jama'ar da suka fi yawa su za su yanke hukunci to wannan ya saba dokar musulunci a musulunci yawancin jama'a masu yawa su ne akan bata ba al'akari da yawan jama'a kaɗan masu hankali su ake bi kuma usulubin alkur'ani mai girma tun daga farko har zuwa ƙarshe duk inda ka ga yawa to yuyuyu ne duk inda ka ga yawa alkur'ani a ce maka walakin na aksaran nasi walakin na aksarahum la yafqahu wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan za ka bi yawa majority za su fatar da kai daga hanyar Allah amma ka zo kan kaɗan cikin alkur'ani ka ji kalilan ma ta zakaro kalilan ma tu'minu fasharibu minhu illa kalilan minhum wa inna min وإن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا wa qalilun wa ma amana ma'ahu illa illa kuma shi yasa a tsarin musulunci idan za a zaɓi shugaba ba da yawa ne suke zaɓa ba kaɗan ne suke zaɓa na umar ibn al-khattab radiyallahu anhu lokacin da ya zo rasuwa me yayi zaɓen mutane masu hankali masu basira masu hangin nesa dattawan gari mutum shida bayan na rasu kuku zaɓi shugaba shikenan kakab cikin garin makka ta kakab musulmin duniya a wannan lokacin khilafa islamiyya mai headquarter a garin madina a wannan lokacin mutum shida ne suka ce mun zaɓiwa ne kuma shi kina zanta shugaba amma ka ce ka bar Raga ragamar zaɓi a hannun majority me zai jawo maka idan majority suka haɗu a national assembly suka ce kuma dukkan su 'yan giya misali kowa sai da ya sha giya ya tatal sai ya zo za a maka doka sai aka ce daga yau mun yarda shan giya a Najeriya daidai ne halal ne kuma tun da majority carry the vote in aka tabbatar muku da wannan doka shikenan ke nan ya zama halal shi yasa aka yi wa'ansu dokoki a America da yawa ai da yake majority daman kafirai ne kuma basu su da hankali aka zo aka yi doka cewar da majority ne an yarda kowa yana da yanci ya fito yadda yake so kana da yanci ka fito da riga da wando kana da yanci ka fito ko kamfe baka da shi yanzu a can america akwai wasu mutane da ake kiransu naturalist su wai su yanci ne habar yanci tun da bai bai shafe ka ba ni jikina ne saboda haka ya fito babu kamfe ba riga ba wanda kuma haka zai je kasuwa ya yi sayayya harkokinsa ya dawo gida haka zai je makaranta malami yana karantarwa ya zauna ko kuma ta je makaranta malamin kuma namiji ne yana karantarwa ta zauna da yankinta shi kenan sai ya gama karantar da ita kuma ta fita <laughs> majority carry the vote wato batun yanki ba tukuna mu fahimci wai menene yanki a musulunci wannan babban abu ne gaba yanki ne ka fito kai abin da kaga dama ko da zai shafi dan uwanka yanzu ana magana akan batun Rasha da Ukraine Kwana nan nake karantawa wai miji da mata ne suke musu a tsakaninsu tsakanin rasha da ukraine wane ne akan gaskiya sai matar ta ce ukraine fa suna da haƙƙi su kawo neto garinsu garinsu ne saboda haka za su iya kawo neto a jimge makamai babu abin da ya shafi rasha shi kuma bin sai ce a wannan fa ba haƙƙinsu ba ne wannan ba yanci ba ne matar ta ce a to shi kenan sai ya ce to bari za mu gani sai dare yi za a je a yi bacci kuma kan gado ɗaya ake kwada mata da miji ne kawai sai ɗauka sai aje a gefensa matar ta zo bacci ta leƙa ta ga wuka ta ce bai wannan ce a ah, yanki na ne ajiye wuka yi bacci Sai ce wallahi wannan ba yancinka ba ne wallahi wannan ba daidai ba ne to sai ce to ke ma ki sani ba yancin ukraine ba ne su jawo neto su zo su jibge makamai a wannan gurin logic ne wanda hankali ke ɗauka ala'ayi hal mu koma ga alkur'ani mai girma Allah ya ce wa na Musa al-kitab sai muka bai wa annabi Musa alaihi salam littafi wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il sai muka sanya littafin ya zanta kundin rayuwar banu Isra'ila amma sun yi amfani da littafin a rayuwarsu la Allah ya ce fa nabazuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila kuma shi yasa kasancewar Yahudawa ba su aiwatar da littafin Allah a rayuwarsu ba suka dinga shan wahala a tsawon tarihi har zuwa yau ku bar ganin cewa su suke mallakar duniya suna jujjuya ta yadda suke so a yau amma idan ka koma ga tarihi wahalar da banu isra'ila suka sha a rayuwarsu ta yi yawa kuma daidai ne duk mutumin da ya watsi da littafin Allah zai sha wahala a duniya kafin lahira wa ban a'rada an zikiri wa ضنكا يوم القيامة أعمى قال رب لم احشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم كنا حسبك حسبك Allah ya ce wa man a'rada an zikri duk mutumin da ya kaurace wa littafi da tunatarwa ta ka dauki alqur'ani ka rufe ka ajiye a gefe ba ruwan karshe ba ka karanta shi ba ka aiwatar da dokokin cikinsa akan karan kanka da iyalan gidanka to Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka lallai wannan mutumin yana da rayuwa mai kunci a wannan duniya sannan kuma gobe kiyama wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma za mu tattaro shi zuwa gobe kiyama yana makaho Allah ya kiyashe mu li bani Isra'ila Allah duni wakila Allah tattakhidhu min duni wakila Abu Amr al-Basri ya karanta cewa Allah yattakhidhu duni wakila bi damiril ghaiba yayin da sauran makaranta kuma suka karanta bi damiril khitab idan ka ce Allah tattakhidhu min duni wakila ai atainahu alkitaba atainakum alkitaba hatta la tattakhidhu min duni sharika idan ka ce ka dauki qira'a bi damiril ghaiba atainahum alkitaba li ajli alla yattakhidhu min duni wakila ma'ana man ba su littafi ne domin kassiriki wani abin dogaro kuma bayan Allah kassiriki wani abin bauta kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala kenan kakaf littattafan da Allah madaukin sarki yake saukarwa yana saukarwa ne da farko domin tabbatar da aƙida jama'a domin tabbatar da me da aƙida jama'a idan aƙida ba ta zauna ba ta sauran abubuwa baki kiɗa ba su da amfani a rayuwarka farkon abin da ake bukata aƙida ta zauna a cikin zuciyarka ka san cewa Allah ɗaya ne sanin cewa Allah madaukin sarki ɗaya ne ma'anarsa shi kaɗai za ka bautatawa ma'anarsa ka yarda shi kaɗai ya halitta baki ɗaya ma'anarsa ka yarda shi ne maɗaukaki mai girma ma'anarsa ka yarda shi ya saukar maka da dokokin rayuwarka ma'anarsa ka yarda da shi zaka dogara ma'anarsa ka yarda dukkan al'amuran rayuwarka baki ɗaya suna hannun Allah majibincinka shi ke gudanar da rayuwarka idan ka samu alkhairi shi ya kaddara maka idan sharri ya same ka shi ya kaddara maka babu abin da yake faruwa a rayuwarka ba tare da sanin mahalicinka ba wannan shine ma'anar aqida ta zauna a cikin zuciyarka Allah ya ce wa ja'alnahu hudan li bani isra'il Allah tattakhidhu min duni wakila ce cewar kuriƙi wani wakili wani abin dogaro wani majibinci koma baya Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan ayoyin sun zo cikin alkur'ani mai girma gurare da yawa Allah madaukin sarki ya ce wa 'ala Allahi فليتوكل المؤمنون ياتي وعلى الله فليتوكل المتوكلون ياتي رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا الا بدو تنسرك ياتي قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وبنجي الله مدى تنسرك lallai lallai yana son a dogara da shi shi kadai kar a dogara da wani wannan babiri na aƙida yanzu fathul majid baki ɗaya ko kitabut tauhid duka an yi suna akan wannan ma'anarsa idan ka san wannan babu kai babu zuwa gurin mai duba jama'a mun gane ko idan ka san wannan idan za ka yi aure babu kai babu zuwa gurin mai duba babu kai babu zuwa gurin mai kulumboto ko mai baka wani abu ka sa a jihu ko a jiki ko ka ɗaura shi a jikinka domin ka yarda da Allah shi ke sarrafa rayuwarka baki ɗaya zuriyata إنه كان Allah ya ce, "Zurriyata man hamalna ma'anu." Ai, ya zurriyata, ya zurriyata man hamalna ma'anu. Malaman suka ce nan munada ne mu ba, ala taqdiri ya zurriyata man hamalna ma'anu. Ya ku dangogin wa'anda. maka kwashe su tare cikin jirgin annabi nuhu alaihi salam wai jama'a siyakin yana magana akan su wane ne akan annabi musa alaihi salam wa atayna musa alkitab wa ja'alnahu hudan li bani isra'il siyakin na magana ne akan annabi musa alaihi salam da mutanen banu isra'il amma kuma me ya kawo ya zurriyata man hamalna ma'a nuh zurriyata man hamalna ma'a nuh dangin waɗanda muka kwashe su tare cikin jirgin annabi Nuh shin mutanen annabi Musa alaihi salam banu Isra'il ya'yan annabi Nuhu ne to wannan yana buƙatar sai mun dan koma baya mun kuro tarihi farkon annabin Allah subhanahu wa ta'ala a doron ƙasa shine annabi Adam alaihi salam ya haifi ‘ya'yansa guda biyu da habila da kabila sun yi aure sun hayyafa an rayu cikin karni ɗaiɗai har guda goma babu shirka a doron ƙasa haka ne jama'a wannan hadisi ne ingantacce har zuwa lokacin da wayansu mutane suka yi gumaka guda biyar ɗaya aka sa masa suna wood ɗaya aka sa masa suna suwa ɗaya kuma yahud ɗaya kuma ya'uq ɗaya kuma nasar.

tun zamanin annabi adam har wajen karni goma har zuwa lokacin da waɗansu mutane suka yi waɗannan gumaka guda biyar suna yi waɗannan mutane guda biyar wud da suwa da yahut da ya'uk da nasar mutanen kirki ne mutane ne na ƙwarai da suka rasu sai shaidan ya zagoye ce ku yi musu gumaka domin tunawa da su sai suka yi gumaka aka sa musu sunaye amma ba a bautar su har wannan generation din suka shuɗe ‘ya'yansu suka zo suka shuɗe ba a shirka da jikoki suka zo sai suka ce kai waɗannan gumaka ba a banza aka yi su ba daga nan sai shirka ta shigo doron ƙasa wannan fa shine sanadiyar aiko da annabi nuhu alaihi salam da ya zo ya yi gwagwarmaya ya kawar da shirka a doron ƙasa ya yi da'awa cikin mutanensa shekara ɗari tara da hamsin falabisa fihim ah, ah, alfa sanatin illa hamsina ama amma a cikin shekara ɗari tara da hamsin ɗan nan mutum tamanin da kawai suka yi imani daga cikin mutanen mutanensa ai Allah ma ya ce wa ma amana ma'ahu illa qali mutum tamanin Abdullahi ibn Abbas ya ce mutum tamanin ne mutum arba'in maza mutum arba'in mata da wanda aka yi cikin shekara ɗari tara da hamsin sai ka san mu yanzu muna gaugawa gaugawa sosai shekara ɗari tara da hamsin amma waɗanda suka musulunta mutum tamanin annabi nuhu alaihi salam daga nan sai ya fusata ya yi fushi ya ɗaga hannu ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ya ɗaga hannu ya ce ya Allah wa'annan arna da gidaddajinsu da duk wa'anda suke ciki Allah ina roƙonka mutum ɗaya karka bari a doron ƙasa shi kuma ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ganin annabinsa ya yi fushi shi ma sai ya fushi da fushinsa ya karɓi addu'arsa ya ce fafatahna abwaba sama'i bima'in munhadir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir to anan da aka halakar da mutanen duniya baki daya banda wa'anda suke cikin jirgin annabi Nuhu alaihi salam Allah madaukin sarki yayi bayani anan yace hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl wa amman amana wa ma amana ma'ahu illa qalil a lokacin da azabar Allah subhanahu wata'ala ta taho Allah madaukin sarki sai ya baiwa annabi Nuhu alaihi salam umurni yace ihmil fiha a cikin jirgin nan da ka kira ka ɗiba a cikin min kullin zawjayn ithnayn duk wata dabba ko wani mutum a doron ƙasa ko wani jinsi wani sinfi ka ɗaibi nau'i biyu jinsin mace da jinsin namiji giwa jinsin mace da jinsin namiji zaki jinsin mace da jinsin namiji mutane jinsin mace wanda suka yi imani kenan fa jinsin mace da jinsin namiji Allah madaukin sarki ya ce ihmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka wa ahlaka yanzu wanda bai sani ba sai ya ce wa ahlaka to sai ya halakar da su baki daya to ba haka bane jama'a nan ne fahimtar nahau yake da matukar muhimmanci a fassarar alkur'ani mai girma wa ahlaka idan ka fahimci siyakin ayar ihmil fi'lu amrin ne ko ihmil kadiba umarni ne to kowanne fi'ili a harshen larabci yana da mafa'ulun bihi haka ne ko to ina mafa'ulun bihi ana sai ya ce min kullin zaujaini ne duka mafa'ulun bihi في محل نصب على المفعولية سيتي و واو كما حرف عطف لي سيتي أهلك أن يأتفين أهل كينان أكم من كل زوجين اثنين والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه كينان احمل من كل زوجين اثنين واحمل أهلك جماعة ما أنا فهمتها كوا؟ kenan cikin jirgin cikin jirgin kowane jinsi kowane sinfi za ka ɗebi nau'in mace da namiji tare da iyalanka wane ne kawai ba za ka ɗauka iyalanka ba illa man sabaka alaihi alqawlu an gane ko illa man sabaka alaihi alqawlu ka tsaya anan idan ka ƙara wa man amana kuma an shiga damuwa wa man amana dinnan ana addafinsa akan min kullin zawjaini ithnaini ana adafinsa akan wa ahlaka amma ba a adafinsa akan wa man amana muna fata an gane da saboda haka kai annabi nuhu alaihi salam mutanen da za ka ɗiba a jirginka na farko kowane jinsi jinsin a kowane sinfi jinsin mace da namiji wannan an gama na biyu wa ahlaka da mutanen gidanka illa man sabaka alaihi alqawlu minhum face wanda hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya gabata a kansu cewar su ba muminai bane a cikin mutanenka su kuma kala biyu ne wa'ansu ayoyi daban sun bayyana su cikin alkur'ani mai girma na farko shi na ɗansa kana'an yana da ‘ya'ya nan hudu akwai kana'an akwai sam akwai ham akwai yafisu da sam da ham da yafisu su musulmi ne suna cikin waman amana suna cikin jirgi amma ɗansa kana'ana yana daga cikin man sabaka alaihi alqawl hukunci ya tabbata a kansa shi ba musulmi bane kuma shi yasa lokacin da ruwan ya fara zuwa daga sama ni ƙasa na bubugowa mahaifin shi annabi nuhu alaihi salam tausayi ya ɗebe shi irin na uba akan ɗansa sai ce ya bunayyar kan ma'ana ya kai ɗana zo mana ka hau jirgi tare da mu dan kuma da yake sabaka alaihi alqaul sai ce a'a sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma ya kai baba ga wani dutse can zan je a haura kai insha Allah babu damuwa suna cikin wannan bayani Allah ya ce wa hala bainahuma almawj fa kana min almughraqin sai igiyar ruwa ta shiga tsakanin su sai ya kasance daga cikin dilmayayyu cikin ruwa annabi nuhu alaihi salam ya daga hannu yace ya rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin Allah yace kul innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahilin bai daga cikin mutanenka dan bai yi imani ba an fitar da man sabaka alaihi alqawlu kenan ko sai kashi na biyu shine matarsa ita kuma Allah madaukakin sarki ya ce وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين باين الله ني غدا بيو امانكما ماتان سو غدا دكا ان وتاني سبيدا مين سبيدا سن ها انتي annabawan Allah subhanahu wa ta'ala mazajinsu saboda haka aka ce udkhulan nara ma'a ku shiga wuta tare da masu shiga abin da muke so mu gane a nan jama'a shi ne yanzu a cikin jirgi muna da annabi nuhu alaihi salam muna da min kullin zaujaini isnaini a cikin jirgin sannan kuma muna da man'amana amana ma'ahu muna da waɗanda suka yi imani tare da shi a cikin jirgin sannan na hudu muna da ahlahu wa ahlaka mutanen gidansa da 'ya'yansa guda uku da suka yi imani su samun da hamun da yafisu duka suna cikin jirgi kuma dama addu'ar ita ce la tazara ala al-ardi min al-kafirina dayyara duk mutanen duniya baki daya sun kare sai waɗanda suke cikin jirgin nan shikenan sai suka sauko jirgi yadda ra azaba ta kare suka ci gaba da rayuwarsu a nan da malamai suke cewa wa'annan mutane da suke tare da annabi nuhu alaihi salam kakkaf sai da suka mutu suka bar duniya banda mutum uku kawai shi kanshi annabi nuhu ya zo ya mutu man amana ma'ahu kaɗan daga cikin muminai mutum tamanin da suka yi imani da shi duka sun mutu banda mutum uku kawai su ne samun da habun da ya su jama'a kuna ji dalilin wannan dalilin wannan yana cikin suratul safat inda Allah madaukin sarki yake cewa wa ta'alna zurriyatahu humul baqi sai muka sanya zurriyar annabi nuhu alaihi salam samun da hamun da yasitu su kadai suka saura a garin to daga gare su ne yanzu aka samu dukkan mutanen duniya malamai suka ce shi samun shine uban larabawa uban rumawa uban fursawa shi kuma hamun ne uban habashawa da dukkan bakake baki daya shi kuma shi ne uban turkawa da sauran mutane baki daya shi sa Allah madaukin sarki ya yace zurriyata man hamalna ma'anu ya ku zurriya ya ku dangin wa'anda muka ɗauka tare da annabi Nuh kuma yana nufin banu Isra'ila mutanen annabi Musa alaihi salam jama'a mun fahimta kwa <coughs> me yasa Allah madaukin sarki ya kira su me yake bukata daga gare su banu isra'ila zurriyatu man hamalna ma'a nuh me Allah yake so a gurin ku? sun kasance suna saban Allah sun kasance suna bijirewa dokokin Allah sai Allah madaukin sarki ya kira su da wannan suna cikin lafafa zurriyata man hamalna ma'a nuh kenan ku gane mun halakar da sauran mutane mun bar ku zurriyata man hamalna ma'a nuh ba za ku gode wa Allah ba ba za ku gode wa Allah ba ba za ku bi dokokin Allah ba ba ku san cewa ku dangi ne na annabi nuhu alaihi salam ba ba ku san cewa shi kakan naku annabi nuhu alaihi salam ko babanku annabi nuhu alaihi salam ba ku san cewa shi mai godiya ne ba innahu kana abdan shakura lallai shi ya kasance bawan Allah ne mai yawan godiya saboda haka yadda yake da godiyan Allah to kuma ku kasance ƴaƴa da jikoki na ƙware masu godiya Allah innahu kana abdan shakura ibnu kasir rahimahullahu ta'ala a cikin sa anan sai ya koro su hadisai da yake cewa annabi nuhu alaihi salam iya daga cikin ɗabi'arsa a duk lokacin da ya ci abinci sai ya ce alhamdulillah a duk lokacin da ya sha ruwa sai ya ce alhamdulillah a duk lokacin da ya sanya tufafi sai ya ce alhamdulillah a duk lokacin da ya samu wata biyan bukata ta rayuwarsa sai ya ce alhamdulillah wannan shine kana abdan shakura hadisi ya inganta cikin sahih al-bukhari hadisin abu hurairah radiyallahu anhu hadithu shafa'a hadisin yake cewa gobe kiyama idan mutane sun sha zafin rana sosai ana neman ceto farkon annabin da za a je gare shi shine annabi adam alaihi salam kai ne farkon annabin Allah a doron ƙasa kai ne kaza kai ne kaza ka je gurin mahalicci, ka nema mana ceto a zuwa hayin sabi ɗan wuta ma su tafi su wuta annabi adam alaihi salam sai ya ce shi ba zai iya ba domin Allah madaukin sarki a yau ɗannan ya yi fushin da bai taɓa irinsa ba ni kuma mai laifi ne Allah madaukin sarki ya ce kar in kusanci wannan itaciya in ci daga ƴaƴanta kuma na ci saboda haka ku je gurin farkon annabin Allah manzon Allah a doron ƙasa annabi Nuhu alaihi salam shi ma anan sai yace innahu kana abdan shakura lallai shi bawan Allah ne mai yawan godiya kuma shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaji wannan ɗabi'a ta godiya hadisi ya inganta a cikin sunan Hadithin Aisha radiyallahu anha take cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da daddare zai yi sallah yana ɗakin matarsa Aisha sai Aisha ta matso kusa da shi take ya Rasulullah inni uhibbu qurbak wa uhibbu ma yasurruk lalle ina son kasancewa tare da kai sallah zaka yi ni kuma ina da bukatar ina da bukatar in faranta maka rai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ina son bauta kawa mahalicci na wato bambancin su da muke nan kakab jin dadin sa baki ɗaya na cikin sallah farin cikin sa yana cikin sallah wa ju'ilat qurratu aini fi salah idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaji baki ɗaya sai ya ce a tayar da sallah mu huta kai kuma kana cikin sallar sai ka kici ka liman ya gama mu huta a yawanci ba masu san liman mai jan surori da yawa kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sallan dare irin wannan Ramadan din fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan yakan izu goma fiye da izu goma a cikin raka'a daya a ta zuba karatu kawai ana shan ni'ima a Allah kuwa wallahi al'azim idan ka san abin da suke cikin alqur'ani mai girma ba za ka bar shi ba don mutumin da bai jin daɗin karatun alkur'ani mai girma yana cikin matsala amma idan ka ji ka in ka ɗauki ƙur'ani ba ka son ka bari musamman a ce kana jin larabci bambancin wanda yake jin larabci da wanda baya jin larabci kenan idan kana jin larabci kana dan fahimtar wa'ansu abubuwa na tafsiri idan kana karatu yana ratsa jikinka ka fahimci inda ka dosa ba za ka ma so wani ya zo ya yanke ka ba don lokacin baki ɗaya kana tare da maganar Allah kenan kana tare da Allah kana tare da maganar Allah kana tare da Allah duk lokacin da mutum ya shiga cikin sallah yana tare da wa yana ganawa da wa Hadithi kursi ya ma tabbatar cewa idan kana cikin sallah kuna ganawa da Allah ka yi magana Allah ya maida maka ka yi magana Allah ya maida maka ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya ce majjadani abdi kace ar-rahmanir rahim ce asna alayya abdi ce maliki yawmiddin ubangiji Allah Suna wataala ya haka har sai ka gama kuna muhawara ne to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gajiya da alqur'ani mai girma hadisin Aisha radiyallahu anha yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama sallar dare ya dinga karatu yana kuka yana karatu yana kuka har sai da ya jiƙe gemunsa da hawayensa ya ci gaba da karatu yana kuka har sai da ya jiƙe ƙirjinsa da hawayensa ya ci gaba da karatu yana kuka har sai da ya jiƙe ƙasa inda yake sallar da hawayensa a nan ne aisha radiyallahu ana take cewa ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ne ubangijinka ya gafarta maka dukkan kurakuranka da wanda kai da wanda baka yi ba me yasa kake wahalar da kanka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afala akunu abdan shakura afala akunu abdan kenan godiya ga Allah subhanahu wata'ala a aikace yafi godiya ga Allah ka yi ta a aikace yafi domin godiya mataki uku ne ka yi da zuciyarka ka yi da bakinka ka ce alhamdulillah sannan kuma ɓanka ta tabbatar cewa kana cikin godiyar Allah idan Allah ya dora maka wani bala'i wata larura ba za ka dinga bin ƙofofin mutane kana kwankwasawa ga abin da Allah ya da ni ko agaza min wannan tunawa Allah asiri na jama'a bai daga cikin godiya a nan da nake cewa wallahi al'azim mu mutanen Najeriya muna bukatar mu koyi babin godiya haka ne ko jama'a kuma idan ba mu koyi badin godiya ba yanayin da muke ciki kullum sai ƙara lalacewa yake haka za mu ci gaba da yi muna lalacewa har lamari ya zo ya taɓarɓare mu ɗauko tun daga zamanin Abacha mu gani Abacha yana kan mulki mutane suna wayo Allah wannan mulkin soji ne Allah ya kawo mana demokuraɗiyya Abacha ya zo ya rasu abdulsalam ya hau mutane suna murna alhamdulillah an samu sabon shugaba can kuma sai aka fara gunaguni a ah, wannan yana ɗiban kuɗi da yawa a ah, wannan ɓarawo ne yana sata Allah madaukin sarki ya zo kau da shi aka zo aka tabbatar mana da mulkin demokaradiyyar 1999 aka ciro dattijo daga prison ya zo ya kama steri ko mutane suna murna a yanzu an samu zaman lafiya yanzu shi kenan tattalin arziki zai haɓaka a gashi an kawo gsf mutumin nan ya yi shekara hudu aka yi zaɓe bai ci bayan murɗe ya sake yin wani shekara hudu an najeriya suka dawo suna suna tsine masa kamar mai allah ya kawo da shi sai allah ya kawo yar addu'a duk wannan yanayin fa ba ma godiya jama'a kullum mu a cikin kuka muke jama'a kullum ɗan najeriya yana cikin kuka tun shekaru talatin da suke suka wuce kuka muke har yau ba mu ci alhamdulillah ba har yau ba mu ci alhamdulillah ba ubangiji Allah madaukin sarki ya kawo mana ayar addu'a bawan Allah ya ce iya kokarin sa iya kokarin sa duk lokacin da yayi yana cikin rashin lafiya yake fama yake abubuwa amma wallahi a wannan lokacin ma tsire masa ake ana cewa kawai an ɗauko kawai mara lafiya kawai an ɗora mana don ya mutu arne ya hau ranar da ya mutu murna jama'a suka yi ta yi murna aka yi ta yi yana mutuwan kuma wani ne ya hau arnin ne ya hau ya hau ya ta tenuwa wancan kuma ya amfani da wannan damar kuma ya sake yin wata tenuwar tasa ya gama tenuwar tasa kaga ya gama wancan shekara biyu ya zo ya gama tenuwarsa shekara shekara hudu ya zo kuma zai sake murda zaɓe wata shekara hudu shi shine yan najeriya suka tashi a wannan ba yarda ba da musulminsu da wanda ba musulmi ba da yara kana da maza da mata kowa ya tashi sai an tumɓike wannan mutumin da ƙarfi da yaji da addu'a da kunutu haka aka ture shi zama ko kuɓanta ne da aka ture shi wanda muke so din ya zo ya zo wanda muke son ya zo ko bai zo ba wanda muke so ya zo ya yi shekara hudu yana cikin wata shekara hudu jama'a mun ce alhamdulillahi ba mu ce alhamdulillah ba kuma wallahi al'azim wallahi al'azim wannan matsaloli da muke fama da su daga ina suke ne har yau ba mu gano bakin zaren ba har yau ba mu gano bakin zaren ba har yau tunaninmu shi ma wannan mu ture shi mu kawo wani to wallahi ku ture shi zai tafi ma ko ba ku ture shi ba bari zai tafi wani zai zo idan ya zo rayuwarmu za ta canza menene zai canza mana rayuwar mu mutum ne zai canza mana rayuwar mu Allah ne zai canza Allah ne zai canza rayuwar mu ba mutum ba kalli yawan Najeriya mutum miliyan ɗari biyu da goma ko fiye da haka mutum ɗaya ne zai canza insha Allah a karatun gobe watakila za mu yi tafarruki mu shiga cikin me yasa muke shan wahala me yasa muke shan wahala وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد حرزوا كالجي وتكيلا زام سامي منين ما دنينا عند مكتشكي وبنجد الله سبحانه وتعالى كم وبي وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكرا